Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Salamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shekaru kutun bayan barkewar annobar cutar COVID, kusan fitattun mutane biyu na duniya a jiya asabar sun yi kira da a da rashin adalci na allurar rigakafi da aka gani yayin rikicin zuwa tarihi muna roƙon shugabannin duniya da su yi alkawarin ba za su sake ba inji wasu shugabanni na yanzu da na da suka faɗa a wata buɗaɗɗiyar wasiƙa an wallafa wasiƙar don bikin cika shekaru uku tun lokacin da hukumar lafiya ta duniya ta fara bayyana rikicin covid-19 a matsayin annoba Wasikar wacce kungiyar haɗin gwiwa mai zaman kanta ta People's Vaccine Alliance shugaban timo Leste Jose Manuel Ramos Horta wanda ya lashe kyautar zaman lafiya ta Nobel a shekarar 1996 ya rattaba hannu a kai tare da tsafin shugabannin kasashe fiye da arba'in wasu da dama da suka samu lambar yabo ta Nobel da shugabannin addinai da kuma tsohon babban sakatar majalisar ɗinkin duniya bankin moon na daga cikin waɗanda suka sanya hannu tare da wasu shugabannin hukumomi na Majalisar Ɗinkin Duniya na yanzu da na da. Wani bam da ya fashe a wata cibiyar al'adu ta 'yan shiya da ke Lardinburg da ke arewacin kasar Afghanistan jiya Asabar ya yi sanadin mutuwar wani mai gadi tare da jikata akalla mutane takwas. Wani mai magana da yawun 'yan sandan yankin Muhammad Asif Waziri ya shaida BOA cewa Fashewar ta afku ne a wani bikin karrama kafafen yada labaran Afghanistan a babban birnin lardin Maza'i Sharif. Ya ce 'yan jarida biyar da yara uku na daga cikin waɗanda suka jikkata, haka kuma jami'an lardin da malaman addini na daga cikin baƙin da suka halarci taron. Abdulnafi Takur mai magana da yawan ma'aikatar harkokin cikin gida ta Taliban a Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan ya ce wata na'ura da aka dasa ita ta haddasa fashewar na ji wata babbar ƙara sai kuma aka samu hargitsi yayin da kowa ke ƙoƙarin neman hanyar tsira in ji wani ɗan jarida ƙasar afghanistan atif aryan wanda ya samu rauni a fashewar ya shaidawa kamfanin dillancin labaran faransa aryan ya ƙara da cewa wasu 'yan jarida sun samu munanan raunuka mazauna ƙauyen mukandi da ke gabashin congo sun duba ragowar gidajensu da suka kone a ranar Juma'a inda suka bayyana yadda suka tsere domin tsira da rayukansu yayin da 'yan tawaye ke yanka makogaran mutane da ke kusa da su. Mambobin dakarun ADF sun kai hari a Mukondi da wani ƙauye da ke makwabtaka da shi a daren ranar Laraba inda suka kone gine-gine tare da kashe akalla mutane talatin da tara da kuma jikkata wasu da dama a cewar hukumomin yankin. shugaban yankin Kasareka Geographias ya faɗa a kusa da tarkacen ginin da ke makundi. Sun kashe mutane da adduna tare da kone gidaje, mutane suna tsoron komawa. Girman zubar da jinin ya girgiza al'ummar lardin Kibu ta Arewa da ke fuskantar barazana daga 'yan tawaye masu ɗauke da makamai tun yakin shekarun 1990. Ƙungiyar 'yan bindigar sun kai hari ƙauyukan ne a daidai lokacin da mazauna yankin ke bikin ranar mata ta duniya. In ji wani mazaunin birnin Faluku Mukata wanda na cikin waɗanda suka tsere. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ƙasar China ta ce ba ta da wata ɓoyayyar manufa kuma ba ta ƙoƙarin cike wani gibi a yankin gabas ta tsakiya bayan da ta karbi bakuncin tattaunawa wanda Iran da Saudiya suka amince da sake kulla hudar jakadanci. Ma'aikatar harkokin wajen kasar ta nakalto wani mai magana da yawun da ba a tantance ba a jiya Asabar yana mai cewa kasar China ba ta bin son kai ko kaɗan kuma tana adawa da gasar siyasa ta yankin gabas ta tsakiya. kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. inda muke sauraron bayanai daga mazauna Fadama a ƙasar Ghana. Za mu tashi ne akan bayanan da mahalarta zauren ke bayyana bukatunsu na daban-daban, inda a yau za mu tashi ne a bayanan Abdurrahman Isa. Malam Bismillah. Assemblyman ya yi wani magana kuma dan wana kuma ya kara cewa wannan zama e, manyan guwa wannan zama. In dai bayan wannan zama mun wase an ji an zama kan rediyo an fada magana da muka fani ya saya nan ya mene na amfani wannan zama eh in dai mun yi kokari bayan wannan zama in dai mun samu wani group ma akwai akwai groups da dama eh akwai un akwai uh, kada youth akwai groups da dama damu ya mu hadu mu duka mu zama group daya regardless of inda ka fito regardless of your political affiliations mu duka mu samu wannan group inda muka samu wannan youth group guda shi da mu mu samu cin gaba ga gashi nan matasa da yawa muna nan tsaye eh, in dai ba ku cika muna wannan alkawali ba kuma ba za mu vote muku ta wannan hanya ba duwa ya sunan shi ansaruddin ginawa wannan makaranta ya saya ah, eh, manyan guwa manyan guwa sun kawo wani shawara cewa kama wannan makaranta matasa sun ce eh, da saya a gyara in dai necessary support ya zo ban gan wannan mitin da aka yi ba kuma na na bincika eh, wani eh, wasu matasan da suke unguwa shin ka je wannan mitin ba su san da zama ba she ya aka zo da wannan decision isa gaskiya muna neman wannan group da dai ya taimaka muna wato voice mu duka yi daya ya we inda kana da voice power nan kama kana ya kalobi kamar kan da assemblyman ya fada kuma na biyu an yi batun kasuwa an ya gina kasuwa amma ya zama wani abu daban gina kasuwa wani abu ne kuma iya kasuwanci kuma wani abu daban me nake son fadi I'm arriving at a point in entrepreneurship shin a kawo muna wani training hmm? training da dai iya gwada ma umominmu sistesinmu kanninmu eh, matasa kan da ake kasuwanci yawanci da mu ga wanda ta iya lamurji sosai amma dai saura zango ok shi anya package wannan talent ko a ce kamar wannan aiki anya ya so a promote wannan aiki ya je ma inda international ma mun taba ji wani aikin zongo ya je har international national ma da kyar yasa muna neman wani training platforms da zai zo ya gina muna kasuwanci kuma ya gwada muna iya kasuwanci naka je kasuwa ka gan ah, ah, tomatoes mu da vegetables duka kuda na ta bi da ababa there is a need for hygiene inda muna so kasuwancin ta ci gaba duba ya sunan shi um, butchery shop mu ga inda ke sayar da nama net wurin duka ya yage eh? kuma wanda suke sayar da nama duka duka sun kare don ba kasuwa kuma in ka shiga ba hygiene ma wurin sa muna bukata a zo a gyara muna wannan wuri ya so inda gashi nan inda an gyara kasuwan kuma an gwada mu iya an gwada muna iya kasuwanci kuma da mu ci gaba akwai training platform da dama <coughs> ana iya samuwa ce kamar ga wani initiative da kai yaran zongo kasan waje su je su koyu sana'a eh, na ji an da dama cewa aikin hannu yana da amfani sosai amma inda ya aikin hannu an koyi shi ko ya ya dai ya kawo muna arziki ko ya ce ya kawo muna kudi isa ya kamace mu yi aikin sosai isa eh, muna bukata albarkacin national chief imam uh, politicians unguwa a shigo muna fadama a zuwa taimaka muna uh, kasuwancin mu kuma matasan unguwan ya so a ba mu trainings da muke need uh, locally even international ya so uh, matasa su ya su ci gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi Salamu alaikum jama'a. Sunana Alhaji Awa, Executive Planning Committee na National Disease Imam. Duk maganan gada ake yi an je an komo an je an komo. Mun kuma fada manga 1963 in ka count yau mun samu 60 years wani developer muka samu magana yana wurin yara samaru na an zo an zauna da ya gamata ku yi magana kowa ya soke bakin shi sai in an tashi wurin minti an ji an zauna base kowa ta faɗin albarkacin bakin shi ba shi ba ne ci gaban unguwa yana fitowa ga kasuwa ne yau da ake cewa lafazi lafazi me ya kawo ke kiran lafazi wuri ya develop da kasuwanci muna da kasuwa babban kasuwa ne unguwa ga babban lorry station babu wani irin lorry station irin na fadama cikin akara yau amma ga shi nan me yasa ba lorry na ciki ba fasinja ba komi rashin kasuwanci ya kawo wannan inda akwai kasuwanci an fito an fito an fito an zo an gamu eh, station kuma ya develop station ya develop so samaru na ku ake saurare ba mutane manya ba ku samaru na ku ya kamata ku kawo ku inda da ya samu ci gaba kuma dan waya magana ba yau zaman ga da aka yi shike kenan ba in an ce shike ba wani abin ba wani abin kirkin da aka yi daga yau a sa rana un wata ne in bakwai ne bakwai biyu ne da dinga zama saboda wanga abu to wannan da samu ci gaba amma an zauna tashi kurun ba wani ci gaba ciki sai ma ku yi hakuri komi ya yi mun kwanta da hankali mu mun kwanta da hankali mu mun bi doka mun bi manya komi ya yi amma karfi mu yana wurin sama duna ku faɗa abin da ke damun ku kasuwa shi ke raya gari mun kuma faɗa mun gafa yes years ma ku duba mu mutum nawa ke ciki ba kowa ba wani unguwa ke da mahauta kamar namu amma gashi wani ma ya magana yanzu natin da ke ciki ya so ma yagewa saboda shi mu mai da hankali tsakanin wurin assembly man ke rike da unguwa kana da karfi ka kai ka wurin authority abinda samaru na ke so a yi musu ya dogara gare ka domin yau da muke zaune ga mu ba za mu mai wani abu ba ke samaru na saboda samaru na ana roko ba a ji a na base ana faɗi abin da eh, bai kamata ba a faɗi wurin jama'a aka yi da mu samu ci gaba domin zaɓe na zuwa kara bai da mutus kar ku wada mai da mu na kare a yadda mu shinkafa mai bai kai mu wurin da muke so shi abin da muke so kowa ya bukace mu mu gaya mishi abin da muke so na ci gaba unguwa inda ya kasuwa ya samu wallahi kun gani ko da kanku ko samu na yi salamu alaikum na kuma dawowa sunana muhammad mafuz bashir sai da in ce dai na ji ai magana da yawa da dama maganan da zai kawo ci gaban fadama amma muna magana so dewa sai mu manta da wani abu politicians ga ko gwamnati suna zuwa su mana eh, development cikin gari amma wata sa'ilin eh, sai ka ga kowane eh, project da ya zuwa a cikin gari ba broader consultation sai ga kurun deep an consult two or three people sai an zo an kafa wannan project cikin unguwa wannan project kuma bai kawo ci gaba mu duba classical example shine clinic da aka yi cikin fadama it is a good thing da aka yi amma one where is the uh, consultation da aka yi na farko there is a course na study in school under development communication don kawo wani scenario wani ƙauye ne suke eh, ba su da ruwan sha mai kyau suna tafiya can nisa sannan su samu ruwa sai gwamnati ya zo ya ce kamar zai muku eh, zan gina muku eh, rijiya ku sha ruwa amma da ya zo sai bai consult mutanen garin ba sai zo ya gina eh, rijiyar tsakiyar gari da aka gina rijiyar rijiyar na bulbulowa ana za a iya sha a yi komai da shi amma mutanen garin duk baki daya ba su amfani da wannan ruwa sai aka zo aka tambaye su kaka ai ku kuka ce ba ku da ruwa mai kyau ga gwamnati ya zo ya muku ruwa cikin garin ku kuma me yasa ba ku sha wai eh ai gwamnati bai so ya tambaye mu inda muke so ya mana wannan rijiya ba kurin ne ya zo ya gina mana cikin ganga in muka je ɗiba ruwa can wannan bakin rafi muna tafiya da 'yan uwayenmu a nan wurin muna fira muna nan muna samun nishadi da juna muna eh, sa dankon zumunci tsakaninmu amma bai so ya consult mu ba muka duba clinic da aka zo aka gina mana cikin fadama don allah mutane nawa ne cikin fadama da muke zaune nan yanzu da zai ce mai shin baya da lafiya zai ce dai je wannan clinic na a duba shi kowa ya ji kunya ce kamar a ni ba so a gani wannan clinic ga in ka zo ka wuce clinic na yaushe aka bude shi mutane nawa ya warkar sai sa so dewa eh, consultation na play greater eh, role development da dayin nan gaskiya yana da kyau amma in an consult mutanen cikin gari sai kawo abin nan yayi kyau fiya da haka nan salamu alaikum maganar da kani na shi nike so mai gyara da ya magana platform ina ji dai garin fadama shine new fadama shi sa ne muka create fadama youth mu duka kenan don akwai dai kada youth akwai basis amma an ce fadama youth ya kunshi duka don mu duka muna karkashin masarauta guda ne abu guda muke yi komai guda muke yi kowa dai na da inda ya fito amma fadama youth nan general ne gaba daya isa akwai platform muna da group assemblyman nisan da shi ba muna batun lobbying inda muna da group ba mu mu lobby shi dai ba group kenan because inda group na da karfi manya politicians suna nema audience na da su zo su ji maganar su isa inda muna da wani group haka ya kuma mu karfafa su da su mu ba shi structure a ce ga ga shugaba ko akwai executives ba kamar maybe wani group da aka kakkara mutane shi yana nan ba kowane firan development ba wani firan market kanda da ya ci kanda da ya uh, you know a develop fadama ba wannan firan shi menene amfani wannan group um, kuma dan yankara mun samu ya sunan shi stadium gan da aka muna ina da shiwa akwai talent da yawa fadama da suke buga ball sosai da da ya groom talent yau mu ce kamar eh gashi na wani international player fadama ya fito amma ga sunan sun buga ball har like a ce talent nan ya mutu a wurin kuma akwai talent da dama na tun fadi game da local delicacies mu gaskiya ina na ke samun wake mai dadin ba cikin zangonnen mu ba ok amma da yawanci da aka gan yayin mu ayi waken waken zangonnen mu dai fa inda ba yayin shikenan abin ya saya na yi batun entrepreneurship da zunga a gina kasuwa abu guda ne kuma a gwada maka iyan kasuwanci kuma wani abu daban ne ka gani eh an zo an gina kasuwa eh wanga na sayar da nama wanga na sayar da tomatoes wanga na sayar da dai vegetables amma dai suka bar shi kan da yake ndị bayan an wanke shi ya yi kyau inda bayan an ya yi kyau ba har a ce ma gashi na samu wadda ma ke da brand ma da tag a ce gashi nan wanga an yaje da shi supermarket a sayar shi dai kasuwan ba iya kasuwanci ba kenan isa muna neman platforms training e wanda da kai uh, matasa ai da training mu locally eh a kawo expert a training mu ko da kai su kasan waje ina ji as we speak now akwai wani uh, government project uh, the they collaborated with kamar mastercard ana kai mutane har kasan china ya so su je su you know, improve aikin hannu hmm? wato sana'a kenan na hannu na dai baru su su develop inda suka develop suka komo gida su su ga amma yawanci don ba kasuwanci kuma ba iya kasuwanci ba aka je kasan wajen ma ba son a komo ka gane aha amma inda an samu an train su sun je sun samu aikin hannu sun zo ai dai su gyara kasuwanci na kuma ya kara cin gaban fadama akwai eh, muna kira um, government su shigo fadama eh, su kawo muna training platforms both locally and internationally ya so ya kawo cin gaban fadama kuma lastly muna need unity unity unity eh hada kai wallahi ya so mu yi mu continue this in ba zumunci ba mai mu zama mu yi irin wannan zazzatuka da dai kawo cin gaban fadan salamu alaikum sunana malam sule ni wato ni abin da ke damu damuna shine kaman wanga abin da aka gina muna ba kan ganin fadama da aka gina muna ina jin ana cewa ana karɓan kuɗi ana abin ga kuɗi da yawa da wani abin ga ba mu ga amfanin da ake yi game da wannan kuɗin da ake karɓa ba wannan kuɗin nan da ake karɓa ba muka amfanin da ake yi ba so shi wani lokaci an ce wani ma ya ci kuɗi ba a ce mai komi ba shi daga ba shi aka ce wai a san shi ya teku ba an ce mana wai yana kokari amma in ka duba abinda game da macisin da ake buga da abinda abinda ake karba ya kamata a ce an samu wani amfani da za a yi da za a samu ko abin na taimako game da rufin gado ko mai da kuɗi ko da da ya da kuɗi kuma ga abin kuɗin nan ba mu san inda kuɗin ke tafiya ba so shi ni ma nawa contribution ke to da bayanan malam sule muka kawo ƙarshen wannan shiri na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ɗora a madadin jagoran shirin Alhaji Ridwan Abbas da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri da kuma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Madina Dauda ke cewa mu kasance lafiya. da Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Dr. Mensa, Dr. Mensa. Dr. Mensa, Dr. Mensa. Assalamu wa rahmatullah. Sunana Abubakar Shu'aibu na fito daga jihar Kano. So abinda ya sa na zo jihar kasar Ghana ina da wani mai gida a jihar Kano. to wannan mai gidan na lokacin da na gama makaranta secondary school da na gama to sai nake kokarin yadda za a yi na fara kasuwanci sai bani shawara ita tun da dai ya fara zuwa a ghana yana harkokinsu a ghana ya kamata a ce ni ma na je na jarraba insha Allah zan yi kama alkhairi saboda ina da abokanai da suke zuwa ghana suna harkokin kasuwanci kuma kasuwancin nan ne mutum ya sai irin kamar hula wacce muke sa mu hausawa ke hula da irin kaya haka dogayen kaya inda muke kawo daga nigeria zuwa nan kasar ghana so kayayyakin da gaskiya daban-daban ne suna da yawa wato muna da akwai da muke cewa a can biyun nigeria gida ke muna cewa babbar riga haka muna ce da ita babbar riga ana kiranta wanda ake kiranta a nan kuma nan kasar ghana ana cin ita fatakari muna zuwa da ita akwai kuma alkyabba akwai haka hunna dai haka har kayayyaki dai haka da nasara kuna da sauransu dai muna shiga da su kasar ghana babban abin da yasa na bar kasa ta najeriya na fito na zo nan kasar ghana gaskiya musamman abin da ya shafi harkar tsaro harkar tsaron nan gaskiya daga cikin abin da yasa na bar najeriya na zo ghana ina harkoki a nan saboda kasu ka fita kasuwa baka da kwanciyar hankali musamman lokacin da abubuwan nan suke tashi na fashewa daga da an ce bom ya tashi a kasuwa kaza daga an ce bom ya tashi a masallaci kaza daga an ce da kai bom ya tashi a abin da ya shafi wannan station wannan tashakin tashar mota to irin wannan sai ga kwata-kwata baka da kwanciyar hankali in dai ka fita in ba dawowa kai ka zo gida ba to da iyayenka da 'yan uwanka ba su da kwanciyar hankali suna cikin fargaba to lokacin da fara zuwa daga siya da yawan mutane idan za su nan gana a dai yan mutanenmu da yadda suke zuwa suna zuwa ta sokoto suna kwanaki masu yawa haka irin kwana kamar hudu haka zuwa biyar to amma ni siya alhamdulillah ni gaskiya ban kai wannan kwanakin ba saboda ni ta lagos muka bi saboda ba wani kayan da mu haka masu yawa already kayan da mu daga an tafi da su to alhamdulillah gaskiya an dai samu kalubale dai daban-daban ne tunda dai bayan da za a mutum ya taso daga gida mutum ya tafiya zuwa wata ƙasa ko ta jiha ka je za ka iya samun wasu kalubale haka daban-daban banantana a ce ka bar daga ƙasar ka zuwa wata ƙasa kuma ba ma ƙasa ɗaya ba ka tsallake wasu ƙasashe biyu zuwa uku to gaskiya dai mun fuskanci kalubale daban-daban saboda lokacin da muka sauka sai buda gashi lokacin yamma ta yi kuma muna kokarin tsallakawa kuma a lokacin ma layi sallan nan guda hudu na yin hudu ne ko biyar sai a lokaci daya muka yi alhamdulillah muka tsallaka kuma sai dare ya yi muka shiga togo kuma lokacin da muka shiga kudin namu ne ba su da yawa haka to sai kuma lokacin da za mu tsallaka din kuma ga da yake yankin da akwai ruwa to kuma ga barayi to lokacin da wani muna tare da wani ban Allah ce mu je insha Allah sojoji da suka gan mu shi da kisan san shi in Allah ya dama wata matsala za mu wuce ina zuwa kuma cikin ikon Allah sai muka wuce gaskiya garin nasu da namu da banci in na dan jima gaskiya na kwanju kan na ganna waye da garin da garin gaskiya na ga dan canza mu ba kamar irin garin mu ba haka to alhamdulillah dai a kwana biyu dai muka ina mun kan kai kwana uku ne ko hudu ko biyar haka ana fita da mu da karfi su aka ce to ya kamata a ce kowa ya fara fita to idan kowa ya fara fita kuma sai mutum ya tsayan da zai san gari to alhamdulillah na fara zazzagawa ina zazzagawa alhamdulillah hankali hankali har na fuskanci yadda garin yake to wannan sana'a ta mata hula da na zo na yi ta na kai shekara ɗaya na koma gida na koma gida na kuma dawowa na kai shekara ɗaya na koma wannan kuma da na yi gaskiya na ɗau shekaru ina jin in ko hudu shekara hudu kenan ban dawo ba sai wannan karan dawo zan ci gaba da sana'ata ta hula da yadudduka da shaddodi haka da sauran su kayayyakin da muke siyarwa na sarakuna to yanzu na dawo kuma na ci gaba alhamdulillah ina kasuwanci na ina kasuwanci na daga kuma su abubuwa suka canza na ga ya kamata to tun da na iya a daidaita ya kamata a ce na kama a daidaita na fara aiki to alhamdulillah na zo na samu arayeta ga shi dai a halin yanzu dai karanti abinda da nake yi kenan arayeta to insha Allah a dai gaskiya da na ji daɗin zama ƙasar Ghana kuma da yadda suka karɓi mu hannu biyu suke nuna mana kauna ita na da ra'ayi insha Allah idan na yi aure insha Allah zan zo da iyali na wannan ƙasar in Allah yadda na zama da ita a nan. Hey. zaman duniya ai sai haƙuri wani yaƙi kafin zai tsoka ɗan yaro na lafi kuma yanzu yana takawa hankali ne yanzu sai su yi sauraro Allah na gode wa zilzala sarki banina ya zuka bin dubin masoya masu sauraro dan kai mu ban raina ba na dai turin kura da nauyi dan neman hakkina dan yaran mota domin in taimaki kaina kan wata in ba motar zan yi a caba watanin in na samu watanin ba zan samu ba in yau ne watanin ai ne ba shi za ka yi girma in Allah ya mun kyauta bawa ba za ya hana mun ba. duk abin da ka shuka sani shi za ka yi girma in Allah ya mun kyauta bawa ba za ya hana ba in na yi muku laifi ne ba san raina ba in ka cutar babbana ba za ya bari ba harka ta kan waka a nan ne na ilmanta siyasar nasata masu kake gidan sarauta aya cikin ƙasata wasu ƙasashen na kai ninta akwai masu son gani na su ban aiki na fahimta akwai masu bebiyata gidan sharri na mutunta Kama da da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.